بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد خاتم الأنبياء وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا صدق الله العلي العظيم وقال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الحسين مني وأنا من حسين أحب الله من أحب حسينا حسين سبت من الأصبات salakar rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallam masu kallon masu girma assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatu muna ƙara miƙa godiya ga allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake sada mu da ku a ci gaban wannan shiri rayuwar ma'asumai alaihi salam ga waɗanda suke bibiyar mu muna magana ne akan tarihi da kuma sira ta imam hussein alaihi salam wato limami na uku na limaman shari'a alaihimussalam muna magana ne akan abin da ya shafi haihuwa ta, ainihin shi imam hussein alaihissalam wanda muka zo inda muke magana akan irin yanayin yadda sayida zahara salamullahi alaiha take wato renon ɗanta take wasa da ɗanta tana ainihin ɗaga shi sama kamar yadda da ake wa yara wasa ana ɗan cilla yaro sama ko a ɗan jefa yaro sama ana dan riƙewa tana yi tana kuma yi masa wato waƙa kamar yadda muka sani larabawa suna da al'ada ta waƙoƙi shi'ar wanda dama ainihin ita waka duk da daiwa muna bahasi ne a kai ba idan dai ya zama na waka ce mujarradin ita waka ba aibi ba ce ba don haka larabawa suna da al'ada ta waka abu ne ma wanda yake abin yabo sosai ya zama mutum wato adib ne ya zama mutum yana iya waƙa waƙoƙi da yawa sun wakana a cikin larabawa a zamanin jahiliya hakanan a cikin musulunci da sauransu da sauran fagage daban-daban a fagen yaƙi lokacin da muna bahasi akan amirul mumin alaihi salam mun ga irin yadda wasu lokuta idan daga cikin mushrikan quraisha suka tunkaro shi za su za a yi mubaraza sukan yi waka shi ma kuma yakan maida musu da haka wannan wani abu ne wanda yake to gashi ma a wancan zama da ya gabata ai mun yi ishara hatta mala'ika jibril yana wa imam hussein alaihi salam waka yana cewa inna fil jannati naharan min labanin li aliyin wa husainin wa hassan a cikin baitin waƙar akwai wannan to wannan shine sai ya zama ita ma sai da zahara alaihi salam tana wasa da ɗanta ta ne ɗanta wasa tana ɗaga shi sai ya zama a cikin abubuwan da take tana koyar da shi waɗansu abubuwa wanda ni dai a kamar yadda na ke na ishara ko a zaman da ya gabata shine cewa waɗannan abubuwan da take koyar da shi ko da a ce na'am tana koyar da shi shi ma dan ya amfana ba laifi ba ne amma mu al'ummar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mu muka fi bukatua zuwa ga wannan ko ba komai saboda su waɗancan zaɓaɓɓi ne daga cikin zaɓaɓɓun Allah Allah subhanahu wataala Allah ya riga ya zaɓe su ya kuma kimsa musu abubuwa da dama ya koyar da su abubuwa da dama ya tarbiyyantar da su kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya yi magana akan cewa shi wato tarbiyyar Allah ne shi Allah ne ya tarbiyyantar da shi to haka nan ma shi kuma a lokaci guda ya tarbiyyantar da ainihin kaninsa amirul muminin tare da tarbiyar wannan da Allah ya masa to haka al'amarin yake har zuwa ga shi al'imam al-hussein alaihi salam wanda yake take koyar da shi abubuwa da dama daga cikin abubuwan shine cewa take koyar da shi tauhidi da bautar Allah subhanahu wa ta'ala wahdahu la sharika lahu take kuma wato koyar da shi cewa ya zama gwarzo ya zama shuja wato ya zama jarumi kada ya kuskura wato ya rayu rayuwa ta tsoro rayuwa ta tsoro abin zargi ce wato abin zam abu ne wanda yake ba a san shi mutum ya zama matsoraci hakanan kuma bayan ya zama wato shuja ya zama jarumi ya zama gwarzo sannan kuma kada ya zalunci so da yawa mutane suna cakuɗa abubuwa guda biyu sun kan ɗauka cewa idan mutum jarumi ne to sai ya zalunci a'a a lokacin da kaga zama jarumi to kada kai zalunci wannan shine ainihin jarumtaka jarumtaka ta hakika daga cikin irin abin da aka wassafa ta aka tausifin ta aka ba da misali ko aka siffanta jarumtaka ita ce cewa lokacin da kai fushi ka taushe kanka wannan ba karamar jarumtaka ba ce wato lokacin da kai fushi kila in kai wannan fushin ma za ka iya kisa wal iyazu billah wato kenan ina so in ce takan kai idan mutum ya fushi ya fusata a wannan lokacin zai iya kisa saboda a daidai lokacin nan ya riga ya zama ya aure shi ko shi ya aure shi komai zai iya aikatawa daga ciki har da kisa kuma so da yawa kisa da ake na ganganci da sauransu kisa wanda ba na tsautsayi ba za ku samu cewa yana da alaka da fushi mutum ya fusata yana kumfa ya cika ya batse zuciyar shi tana fab fab fab a lokacin nan sai aka ce to jarumi shine wanda ya taushe zuciyar a wannan lokacin to wannan kenan ta koyar da shi take cewa ya zama jarumi kamar mahaifinsa kuma ta koyar da shi cewa kada ya yi zalunci wanda a daidai kan wannan gaban ne lokacin mu ya kare a zaman da ya gabata nake ishara akan cewa lalle zaluncin nan mu ake koyarwa cewa kada mu zalunci zalunci da nau'ukansa gaba daya daga ciki musamman a cikin al'ummar mu yanzu wanda yake zai amfani mu kai magana kan wannan a cikin al'ummar mu akwai irin wannan a makarantu a ma'aikatu a kasuwanni da sauransu da sauransu da tsakankanin iyalanmu nau'ukan zalunci ga sanan ba iyaka misali in na irin nan makarantu ne za a iya wayar gari wani malami ya ji baya kaunar ɗalibi da yadda zai kada shi ya yi zalunci ne in a cikin irin ma'aikata ne zai iya yiwuwa ainihin wani ya cancanci a bashi aiki a hana shi ko kuma ya yi aikin a hana shi haƙƙin shi gashi ne yanzu yana ta faruwa a cikin al'ummanmu dole al'ummanmu sai mun fahimta saboda shi wannan zaluncin yana komawa ne ga kawo kanmu idan ka zalunci mutum a hakikanin gaskiya kanka ka zalunta yanzu misali dukiyoyinmu da gwamnatoci da shugabanni suke sacewa suke talauta al'umma ake rayuwa ta kunci rashin Ah, abubuwan more rayuwa tun daga abin da ya shafi ruwa na sha wanda yake shi essential ma ne wato abu ne na dolan dolan dole sai da ruwa za a rayu amma al'umma sun waye gari ba ruwa wanda ke bi waɗanda suke jin labarai za su ga wannan nau'i ne zalunci ne a hana al'umma ruwa alhalin akwai da za a samar da shi akwai dukiya da ta amana da aka ba shugabanni sun taushe sun fita da wasu kuɗaɗen waje sun yi rami sun binne wasu sun ɓoye wasu a bankuna sun sai kadarori su mutu su bar su kuma ba abin da aka yafe musu kwandala ba a yafe musu ba a gobe kiyama sai sun biya ta a lokacin da ba su da yadda za su jahannama ce kawai za ta yi maganin su to dan mai mutum zai wasa ya dinga zalunci gashi sayyida az-zahra salamullahi alaiha ta ne wadanta ta ne mana mu al'umma a matsayin ta na uswa wato abin koyi cewa kada mu zalunci ana zalunta al'umma da yawa yana da matukar muhimmanci mutum ya kokari kada ya zalunci sai da zara salamullahi alaiha ta ne waɗanta da mu nasiha akan cewa ya zama jarumi kuma kada ya zalunci kenan mai kokari mu zama jarumai wato tsoro in ba babu a bukatar tsoro in ba wanda na ɗabi'a ba sannan kuma kada a mutum ya zalunci kuma ya bauta Allah maɗaukaki wahada hula sharika lahu daga cikin abin da take masa ishara wanda shi ma yana da matukar muhimmanci mai magana a kansa shi ma ainihin shine cewa kada ya yi abota da mujirmai kada ya yi abota da azzalumai kada ya yi abota da makasa <clears throat> kada ya kuskure ya ƙaunaci makasa masu kisan gilla ba gaira ba dalili ta yi shi ishara akan cewa kada ya na farko kada ya kaunace su kada ya abuta da su akwai ruwaya daga jabir yake cewa manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wato shi din ya gani ne manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a yayin da yake wa ƴaƴansa jikokinsa alhassan da alhussein alaihi wassalam wasa manzan Allah ya sunkuya a ƙasa ya ɗora gwiwarsa da hannayensa a ƙasa da imam hassan da imam hussein suna yara ƙanana suka hau gadon bayansa yana rarrafe yana tafiya da su wato yana rarrafawa su kuma suna kan gadon bayansa yana cewa madalla da wannan wato raƙumi wanda ya shin wani raƙumi ne mafi alherin wannan madalla da wannan raƙumi wani raƙumi ne mafi alheri daga wannan wato da yake sun hau gadon bayan shi ne kamar yadda na faɗa sannan kuma sai ke cewa madalla da ababen hawan wannan raƙumi wato waɗanda su suke kan wannan raƙumi kamar tashbihi ne tunda yana rarrafawa ne yana rarrafe ne kamar yadda muka san da yadda rarrafe yake gwiwa da kafa da hannaye suna ƙasa to su kuma yana musu wasa suna kan gadon bayan shi shine yake tashbih wato yake shabbaha kan shi cewa madalla da wannan abin hawa din kenan sai mu ce yanzu abin hawa madalla da abin hawa wannan abin hawa ne yafi wannan sai kuma yake cewa kuma madalla da mahaya abin hawan waɗanne mahaya ne suka fi waɗannan mahayan alheri jabir ne yake kawo wannan ruwa yake magana akan cewa ya gani da idan sa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yane wa 'ya'yansa ko jikokinsa wannan ainihin wasa ɗin sannan wani abu wanda yake shi ma yana da matukar muhimmanci musamman wasu nukudodi guda biyu wanda so samu ma a ce tun a musamman nukudar farko tun a zaman farko na yi ishara kanta amma babu laifi shine cewa daga cikin abubuwan da yake da matukar muhimmanci mu iya kiya duk da kusan abu ne wanda yake a fili shine cewa shi imam hussein alaihi salam kamar yadda aka sani a cikin birnin madina aka haife shi kuma a nan wannan gida dai wanda yake na imam ali da saida zahara fatimatu zahara salamun layi alaiha waɗanda suke makota ne bango da bango ba ma haka ba annabi ne ma ya datsa wani bangare na gidansa ya ba imam ali lokacin da ya aurar da fatima ga alin alaihi salam ya datsa wani bangare na gidansa ya ce to ga bangaren da za ku zauna wato gida guda ne sai aka dan ɗibi wani dan bangare aka bashi to ana aka haifi imam hussein alayhi salam wanda yanzu yau an wayi gari wannan gida ya shige cikin masallacin manzan allah sallallahu alaihi wa wasallam kamar yadda muka sani annabi dama ainihin makwancinsa yanzu kabarinsa ai cikin ɗaki a cikin ɗaki ɗaya daga cikin ɗakunan gidansa ne aka binne shi to sai ya zamana yau an wayi gari da wannan gida na manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da wannan gida na Amirul mu'minin alaihi salam inda aka haifi ƴaƴan Amirul mu'minin alaihi salam gaba ɗayansu yanzu sun zama su ne wato a cikin wannan masallaci na Madina wanda yake shi ko masallaci na Madina ainihin shi ne mahalli mai daraja ta biyu a duk duniya a wajen ɗaukaka da daraja da matsayi in ka cire ɗakin allah ɗakin wato ka'aba a makka to babu wani guri da yake da tsarki da yake da matsayi da yake da ɗaukaka da daraja a wannan duniya ta mu kamar kuma wato ainihin makwancin manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ko a ce masjidan nabi tun da gaba ɗaya a waje guda ne illa a dai yanzu saboda yanayi da yawaita al'umma da faɗaɗa da sauransu kusan an cinye madinan ma waccan tsohuwar ta zamanin da to sai zamana shi a wannan guri mai wannan daraja ɗin aka haife shi wanda ke shi ma wato ƙarin ɗaukaka ce da matsayi duk da cewa a nan wajen za mu iya cewa shi gurin ne ya samu matsayi da ɗaukaka ga abin haihuwa ɗin ba wai shi abin haihuwa ɗin ba alaihi to sai ya zama na ainihin kuma muna da wata ruwaya daga ummul fadl wadda take ita kuma mata ce ga ainihin abbas bin abdulmuttalib ammin manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wato dan uwan dan uwan baban manzan allah dan uwan abdullah kamar yadda muke cewa baffan manzan allah ne kenan shi ko to abbas bin abdulmuttalib matashi ummul fadl take cewa ta zo wajen annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam take ce mishi na yi mafarki ita mafarkin ya taya mata da hankali ne domin ko mafarki ta yi cewa a mafarkin gashi nan an yanki tsoka daga jikin annabi an jiho mata a ɗakinta sai ya zama da ita abin ya firgitar da ita an yanki tsoka annabi gashi ta ga a mafarki an yanko tsoka daga jikin annabi an jiho ɗakinta sai abu ya taya mata da hankali ta tashi firgigi ta je wajen manzan Allah gari ya waye ta je take wa manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bayani cewa ya rasulullah ga irin mafarkin da na gani sai ce a alheri ne wato wajen ta'abiri shi nan take sai yake mata ta'abirin mafarkin wato yake fassara mata mafarkin shi ai wannan alheri ne ai ta Fatima za ta haifi ɗa Hussein za a baki renon shi kamar yadda muka sani al'adar larabawa shayarwa in aka haifi ɗa akan bayar da shi shayarwa ko da ko eh, za a dinga jefi-jefi a kai shi a dawo da shi a karɓe shi da sauransu to amma akan yi wannan a ba da shayarwa a wani gida to irin wannan ɗin eh, sai ya zama na irin hakan ne sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake mata bayani cewa in an haife shi zai zama wato eh, an kawo miki shi kin kula da shi to kuma hakan ya faru ita ma kuma makamancin abin da ya faru da asma ya faru a gidanta ya zo manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam bayan an haifi Imam Hussein alaihi salam wata rana sai annabi ya zo gidan ita aswata wato ita ummul fadl din kenan matar baffansa ya zo haka sai ke ce mata ta miƙo mai Hussein da ta kawo shi ya karɓe shi ya sumbace shi kamar yadda dama ya saba duk lokacin da ya ɗauke shi zai sumbaci goshin shi wato zai sumbaci goshin shi ya kuma sumbaci wuyan shi sannan ya sa shi a kirjin shi ya rike shi to bayan nan sai ta ga annabi yana kwalla yana hawaye sai ta ji tsoron cewa ko ita ce ta yi wa Hussein wani abu sai take tambayar manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam cewa me ya faru ne ya rasu da hankalinta a tashi cewa kada dai a ce na yi wani abu sai ce a'a jibril ne ya sake zuwa gare ni yake gaya min ga abin da wasu da suke raya cewa su mabiyana ne su 'yan al'ummata ne za su yi wa ɗana za su yi masa kisan gilla yake cewa ina la'antar su allah ya la'ance su kada allah ya ba su cetona a gobe kiyama to a lokacin sai ta fahimci cewa eh lallai wato wani abu ne da yake na wato wahayi ne ko kuma saƙo ne ya zo zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi ta hanyar Jibril alaihi salam ba wai ainihin ita ce ta yi wa Imam Hussein alaihi salam wani abu na ba daidai ba domin tana kaffa kaffa da wannan ɗa da kuma wannan jika na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi tana iya bakin kokarin ta wajen kiyayewa saboda yadda ta ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi yana nuna masa ƙauna da kuma wato damuwa da shi da kuma kulawa a nan ne za mu zo ƙarshen ko kuma a nan ne ainihin muka zo karshen shi wannan zama shi ma dai saboda yanayin lokaci ɗin da aka ɗiba wa shiri ɗin a zama na gaba insha Allah za mu ci gaba wassalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh